This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana biyar ga watan Nuwamba shekarar hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Maryam ba makanan labarai. To Sarfilu a mako na uku a watan Janairu 'yan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Sojojin Rasha sun ba da rahoton kwace wani gari a gabashin Ukraine a jiya Alhamis, yayin da kuma dakaran na Rasha ke kusanta garin kurako. kanun labaran kenan aka saurara. Gwamnatin Najeriya ta ce tana bukatar 'yan kasuwa su zuba hannun jari har na dala Amurka biliyan goma. kafin a shawo kan ɗauke wutar lantarki a ƙasar. in har ana buƙatar dala biliyan goma me zai hana gwamnatin tarayya ta sa dala biliyan goma don mu samu wutar lantarkin ai abin kunya ne haka kuma za a cewa kungiyar kamfanoni ta najeriya man ta bayyana cewa tana fuskantar kalubalen durƙushewa lamarin da masana ke cewa a duk kasar da ta tsinci kanta irin wannan halin ina tabbatar miki da cewar idan ba a yi hankali ba sai an yi haduwar butan dan tasha wato bi ma'ana uwa kwance da kwance sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a da zamu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A mako na uku a watan Janairu 'yan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka idan aka rantsar da zababben shugaba Donald Trump sannan kuma jam'iyyar ce ke da rinjaye a majalisun dattawa da ta wakilai inda sakamakon kuri'un da aka kada a makare wanda aka fidda ranar Laraba ya ba su wannan damar. Za a rantsar da Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 a ranar 20 ga watan Janairu, makonni biyu bayan da sabuwar majalisar tarayyar ƙasar ta fara aiki. Trump mai shekaru 78 ya yi yakin neman zaɓe akan wasu manyan manufofi da 'yan Democrat ba za su iya dakatar da su ba sai dai idan sun samu goyon bayan wasu tsirarin 'yan Republican a majalisar akan duk wani ƙuduri ta yadda yin hakan zai kawo cikas ga rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisun biyu ko da yake rinjayen ba mai yawa ba ne. 'yan republican za su samu kujeru 53 'yan democrat kuma 47 a majalisar dattawa ga kuma kuri'ar raba gaddama ta mataimakin shugaban kasa mai jiran gado jd vance ko da an yi kunnen doki wajen kada kuri'a akan wani kuduri tsakanin jam'iyyar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza, zargin da isra'ila ta yi watsi da shi rahoton ya ce isra'ila wadda ta sha sa farar hula yin gudun hijira da sauya matsuguni tana aikata laifin yaƙi na tilastawa mutane canza wurin zama kuma waɗannan matakan sun je daidai da abin da ake kira laifin kawar da wata ƙabila a yankunan da falasɗinawa ba za su iya komawa ba Rahoton ya ce kungiyar Human Rights Watch ta gano cewa an haddasa gudun hijirar dole sosai, sannan hujjoji sun nuna cewa matakin wani shiryayyen abu ne, kuma yana zama wani bangare na manufofin gwamnati. Irin waɗannan matakan su ma sun zama laifuffukan cin zarafin bal'adama. A martanin da ta mayar, Isra'ila ta zargi kungiyar Human Rights da yin amfani da kalamai marasa tushe waɗanda babu ƙamshin gaskiya a cikinsu. ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta ce karya lagon kungiyar hamas shine babban burin isra'ila ba al'ummar gaza ba sojojin rasha sun ba da rahoton kwace wani gari a gabashin ukraine a jiya alhamis yayin da kuma dakarun na rasha ke kusanta garin kurakov ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin sun kwace garin vosnesenka da ke yankin donetsk garin dai na da yawan jama'a kusan dubu ashirin kafin a fara yakin a shekarar da biyu a cewar kamfanin dillancin labaran afp rasha kuma ta ba da rahoton lalata wasu filayen jiragen sama da cibiyoyin makamashi na ukraine tare da harbo jiragen sama marasa matuki guda 78 a cewar kamfanin dillancin labaran riya To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. In an jima kaɗan Maryam ba ta sake da labarai. Kafin nan, ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce Najeriya tana buƙatar 'yan kasuwa su zuba hannun jari har na dala Amurka biliyan goma kafin a shawo kan rashin wutar lantarki a ƙasar. Sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan batun samar da wutar lantarki mai ɗorewa a ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Ministan makamashi a Adebayo Adelabu ya ce fannoni da yawa na bukatan kuɗaɗe saboda haka gwamnati ba za ta iya samarwa ƙasar wadataccen wuta ita kaɗai ba sai ta samu taimako wajen haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu don inganta fannin wutar lantarki. Adebayo ya ce wajibi ne a samu musayar ra'ayi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke mu'amala da harkar makamashi idan ana so a samu mafita. a lokacin da yake mayar da martani kan batun samar da dalar amurka biliyan goma kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya ce 'yan siyasa sun yi wa kasar asara da dama a wannan fannin idan kika dubi kudaden da gwamnatin tarayya ta kashe daga lokacin shugaban kasa obasanjo zuwa yanzu ba a narka kuɗi da yawa ba an kashe kuɗi ya kai dala biliyan arba'in zuwa hamsin to yanzu yana nufin wa'incan kudaden da aka kashe an yi hasaran su kuma an yi hasaran su kenan shi kenan in wasu ne sun yi sama da fadin sun ci banza kuma to in har ana bukatan dala biliyan goma me zai hana gwamnatin tarayya ta sa dala biliyan goma don mu samu wutar lantarkin ai abin kunya ne a ce yadda ƙasar najeriya take waya har yau har gobe makamashi ko wutar lantarkin da muke tanada a kasar nan bai wuce megawatt wato karfin dubu goma sha biyar ba an kawo mana salo kala-kala shi ma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu ya ce dole ne a duba bunƙasar yawan al'umma da ci gabansu kafin a fara batun samar da wutar lantarki musamman ma a shiyar arewa duk da wannan kuɗi da aka kashe daga 1999 zuwa 2007 bai samar da wutar da ta wuce megawatt dubu biyar ba wacce ƙasar take da tsananin bukatarsa saboda haka ni a tunanina wannan muradi da ake da shi na zuba jari a kashin farko ne fa ake bukatan dala biliyan goma daga 2024 nan zuwa sittin idan kana so ka fahimci irin amfanin wutar lantarki sai ka kalli al'amuran ci gaban dan adam da ya hada da iliminsa da abincinsa sannan kuma da bunƙasan tattalin arzikinsa ba yadda za a yi a cimma wannan matsayin ba da tabbatacciyar wanzajiyar wutar lantarki a fadin Najeriya ba. Amma ga Hajiya Fatima Abubakar ta ce tana magana ne a matsayin ta na 'yar ƙasa kuma ta fi ganin sauya halayen mu ne zai kawo mana samun wutar lantarki ingantacce. Ya kamata mu cire son zuciya, mu cire kwaɗayi, a yi wa Najeriya aiki wanda al'umma za su amfana. Ko dala biliyan hamsin ne idan aka saka aka zuba jari yaushe wane ne zai zo ya bada lissafin yadda aka kashe kuɗin. To ya kamata a ce mu mu fara daga abin da muke da shi idan muka haɓaka wato wannan masana'antar daga baya ko biliyan dubu ne ai hannun jarin zai zo ministan makamashi adebayo adelabu ya ce gwamnatin tarayya ta dukufa wajen ganin an kawo sauyi a fannin samar da wutar lantarki da zai haifar da haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar al'umma madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Maryam tare da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ana amfani da motoci masu sulki da ake kira APC a takaice waɗanda aka sanya wa fasahar ƙasar faransa da aka ƙera a haɗaɗɗiyar daular larabawa a yakin basasar sudan lamarin da ake ganin ya wa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa ƙasar a wani rahoto da ta fitar a jiya alhamis Ƙungiyar Amnesty ta ce a watan Yulin da ya gabata ne ta fara lura da kasancewar motoci masu sulke a Sudan yayin da wani bincike ya nuna abinda ƙungiyar ta bayyana a matsayin ci gaba da kwararowar makamai a cikin ƙasar daga ƙasashe da dama ciki har da China, Rasha, Sabiya, Turkiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Yemen. Motocin na yaƙi na daga cikin makamai da kayayyakin da a wasu lokutan ake kaiwa yankin Darfur inda ake gwabza zaman fada a yammacin Sudan. A watan Afrilun shekarar 2023 ne dai rikici ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar RSF bayan da dangantaka tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar janar Abdul Fattah al-Burhan da shugaban rundunar RSF Muhammad Hamdan da Galo ta yi tsami. Hukumar lafiya ta WHO ta bayyana mayar da 'yan kasar Afghanistan kasarsu daga Pakistan da aka yi a kan dole a matsayin babban koma baya ga kokarin kawar da cutar shan 'yan na polio lamarin da ke taka rawa wajen sake ɓallar cutar a yankin. Pakistan da makwabciyarta Afghanistan su ne kasashe biyu da ke fama da cutar shan inna a yankin. Inda Pakistan ɗin ta sanar da cewa mutane 49 sun kama da cutar 23 kuma a Afghanistan ya zuwa yanzu a bana. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. Ƙungiyar kamfanoni a Najeriya MAN ta bayyana cewa tana fuskantar ƙalubalen durƙushewa a cewar ƙungiyar yanzu kayayyakin da mambobinta suke sarrafawa a ƙasar na zama musu kwantai. Abin da kuma masana ke ganin hakan babbar barazana ce ga tattalin arzikin ƙasar. Wakilin Murƙa basha na ɗauke da wannan rahoton. Ƙungiyar masana'antu a Najeriya MAN ta koka bisa yadda kudin gudanarwar kamfanonin kasar ya karu da kaso 357.57 sai kuma koma baya na kaso 1.66 a cinikin kayan da suke sarrafawa. Ƙungiyar ta ce yanzu kayayyakin da suke sarrafawa na zamo musu kwantai saboda babu masaya ganin cewa irin ƙarin farashin da suka yi wanda ya zamo musu tilas su yi shi saboda ƙarin farashin makamashin wutar lantarki da kaso biyu da gwamnatin tarayya ta yi sai kuma ƙaranci da kuma tsadar kudaden dalar Amurka haɗi da ƙarin kuɗin ruwa da babban bankin Najeriya ya yi. man ta ce a rubu'in farkon shekarar 2024 ta fuskanci kwantan kayayyaki da suka sarrafa da ya haura naira tiriliyan 1.24 kazalika kungiyar ta masu masana'antu ta kirayi gwamnatin kasar da ta duba lamarin domin ta haka ne masana'antu za su iya tsayawa da kafafunsu shin koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kalubale da kamfanonin kasar ke fuskanta farfesa husaini usman malami masani kuma malami ne a tsangai tattalin arziki da ke jami'ar usmanu dan a jihar sokoto wannan matsala dole ce a abubuwa biyu suke kawo ta na ɗaya su masu sayan kayayyakinsu na biyu kuma na sashen gwamnati a sashen masu sayan kayayyaki idan suka kara kuɗi su kuma yanzu mutane suna fama da matsaci na rashin kuɗi a hannunsu da haka za a waye gari ba za su sayi kayayyakin ba saboda tsada dan ba su saya ba kuma ba maganan kamfani ya samu riba tunda bai ma sayar da kayan da yake sarrafa ba ballantana ma har a ce ya samu riba a ciki da haka dole ci gaban shi zai dakushe sashi na biyu shine gefen haraji da gwamnati take sa musu gwamnati ta kara haraji misali na bat zaka ga zai shafi kowane kowane item kowane commodity da za a sayar idan ya karu mutane ba za su sayi ba da haka sai a waye gari a ga da turanci suke cewa depression economy zai koma cikin depression za a samu dole abu yana komawa baya a hankali tattalin arzikin kasa yana komawa baya yana komawa ba karshen ta idan ba a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka ba to kusan komai da komai zai yi tsaye babu wata motsi da za a yi komai zai dagule ya lalace. Hassan Saddauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma na ganin wannan barazana da kamfanonin ƙasar ke fuskanta abu ne da ya kamata a ɗauki mataki tun wuri. a duk kasar da ta tsinci kanta a irin wannan halin a rikaya ina tabbatar miki da cewar idan ba a yi hankali ba sai an yi haduwar butan ɗan tasha wato bi ma'ana uwa kwance ɗa kwance wanda ba ma fatan haka kuma ba ma addu'ar haka ya tabbata abin da yake akwai shine kawai gaskiyar lamari gwamnati ta shigo ta agaji al'umma musamman in aka ce masana'antu suna samun koma ba irin wannan da a gurguje wato da rapidly irin to akwai hadari. Masana dai na ganin sabbin tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta zo da shi ɗanyen itace ne mai wahalar lankwasa. Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilohaz 130 a matsakaicin zango. To a nan Washington din agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai shirin manuniya. Ba mu yadda da tsarin nan da ake so a fito da shi ba, kuma mun gaya ma duka 'yan majalisar mu idan an kawo a senate ko a reps to kada sa hannu. Gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa kenan ke daddagewa kan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya cewa dole ne sabuwar dokar harajin shugaban kasa tunubin da ke gaban majalisa ta sha kaifi. Game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro a Najeriya kowa mahukunta ne ke ci da daukar zafi. Gwamnati ta yi amfani da ofishin National Security Advisor da kowaye kuma waɗannan kayan na gwamnatin tarayya ya kasance a rika gadin ɗinsu. A shekara daya ya yi kaɗan injina da abubuwan da za mu kawo na fasaha zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su daɗa inganta aikin tsaro din insha Allah. Ita kuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya cewa take da masheren damin damman dukiyar da hanyoyin Najeriya ke neman laƙumewa sun fi ƙarfin rankata nan abin da ake sakawa cikin kasafi. Gabaki ɗaya kasafin kuɗin fema na bana naira biliyan ashirin da bakwai ne. Titunan Najeriya gaba baki su kilo dubu talatin da takwas an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan saba'in. waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da safi zafi Shiri na ɗari da da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da kan yi tata da tantance dukkanin tattaunawa da ka iya kawo haufi. Haufin kuma shine gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa ya ce shi ba shi da shi akan cewa 'yan majalisa da suka fito daga arewacin Najeriya za su yi watsi da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu ya kai saboda tana cike da korafi. Na farko mun yi magana kan tsaro mun yi magana kan tattalin arzikin ƙasa mun yi magana na irin kuncin rayuwa da al'ummar suke ciki da almajirai da rashin ilimi da rashin kiwon lafiya da makamantansu abu ne wanda yake dukkan mu mun damu wanda shine makasudin da yasa muka zauna yau muka faɗa mu kanmu gaskiya akan cewa dole a matsayinmu da Allah ya ba mu mu ga wani hanyoyi ne za mu bi don kama al'umma arewa saukin rayuwa magana haraji kuma kamar yadda ka sani dukkan mu gwamnoni irin tsari da salon da ake so a shigo da shi mun ce dukkan mu ba mu yadda ba dalili kuwa idan har muka bari wannan abu yau to mu ne muka cuci kanmu da kanmu saboda matsayin mu mun yadda dukkan mu cewa ba mu yadda da tsarin nan da ake so a fito da shi ba kuma mun gaya ma duka yan majalisar mu akan cewa idan an kawo wannan takarda a senate ko a reps to kar sa hannu kuma na imani ba za su yi ba. Game da yawan lalacewar wutar lantarki kuwa dan masaukilan tare na jihar ga jihar Kanawa Honorable Sani Umar Bala ne ya kinkimo wani kudurin kwakule kullun kulumbo ta lalacewar wutar lantarki ta hanyar dire dalla dallan dalilai masu karfi. To a kan security ne ko kuma in ce tsaro ga turakun wuta da suka zagaye Najeriya daga kudu zuwa arewa daga yamma zuwa gabas kullum muna cikin incessant vandalism wuta ce mummuna da wuce take na da karfin megawatt talatin amma haka mutanen nan suka je dama guda biyu ne suka kada daya suka sake kada daya sai kasance gaba daya jihohin Najeriya da suke a arewa in banda Abuja da maybe lokoja ƙarya yake ce ya ga wutan nefa ta najeriya to shine sai muka gani motion dina da na zo da shi yau wannan abubuwan nan ya kamata ƙasa ta zo ta san halin da take ciki akan vandalism din nan na waɗannan turakun wuta sai muka ce gwamnati ta yi amfani da ofishin national security advisor gwamnati ta yi amfani da 'yan sintiri na civil defense ta yi amfani da dss da kowaye kuma sannan a yi amfani da daga tan hakimai a tabbatar da cewa waɗannan kayan na gwamnatin tarayya irin waɗannan da za su jefa kasa cikin masifa da bala'i ya kasance a riƙa gadin ɗinsu sannan gwamnati ta sayi abubuwan monitoring irin waɗannan su drone ɗin nan su rika ba da information on daily basis tunda an san wajen da abin zai iya faruwa. Me yiwuwa kuma ganin irin gwaramar gwarman gwagwagwa da ake a kan tsananin tsamun tsaro a arewacin Najeriya ce ta sa manyan tsaffin sojojin Najeriya ya irin su janar hallur ali akilu mai ritaya ke ganin kamata da ya yi shugabanni su buɗe wani sabon shafi gaskiya abin kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu kowa yana cikin takaici yau ba ka da dama idan a kano kake ka tashi ka ce za ka dan batta in a kaduna kake ka ce za ka je birnin gwari to haka duka yawanci state din to alhamdulillah abin ya damu kowa ana ana ta kuka ana kawo shawarwari don allah da irin wannan zai kawo mana hanya da za a bi a samu su kuma mazajen daga sojoji police civil defense muna yi musu fata a samu shugabanni masu kirki masu adalci wanda za su tura su muna da sojoji din muna da police din amma wani lokaci akwai wani abu da babu shugabanci shugabanci yana da amfani kwarai so muna yi musu addu'a muna musu fata su zabura wannan abu a samu a kawo karshen shi insha Allah. Sai dai kuma ministan tsaron tare Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce maganar magance matsalar samun tsaro a Najeriya fa yanzu kowa na iya gani tana ci gaba da samun ludufi. Na daidai kamar yadda kuke faɗi kuma kun san 'yan kwanakin nan ana samun sauki a matsalar tsaro kuma ku shaida ne irin manya-manyan 'yan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan to wannan ya sa eh, muka ce a zo a yi musu godiya shugaban kasa yana godiya da aikin da suke kuma su ƙara ƙaimi sannan mu daɗa zurfafa shawarwari na matsalolin da ke nan da kuma yadda za a ƙara gyara aikin wanda za su taru su aiki tare da ƙasa da ruwa da sama yadda za a haɗa kai a yi aiki tare zama yana tafiya daidai yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah. A baya kun sha yin maganar cewa za ku yi amfani da fasahar zamani wajen ganin an yi wannan yaƙi na 'yan ta'addar 'yan bindiga. Shin ko rahotannin kashe wasu 'yan bindiga yana da alaƙa da fara yin amfani da waɗannan na'urori ne koko ba fara ba Eh, da wannan amma shi kansa din bai gama haduwa ba saboda kasan shekara ɗaya ya yi kaɗan irin injina da abubuwan da za mu kawo na fasaha zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su daɗa inganta aikin tsaro din insha Allah. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da hukumar gyare-gyaren hanyoyi a Najeriya na masarjan tare Najeriya sanata baban Babangida Usaini cewa yake sun kira shugabannin hukumar kula da hanyoyin ne don tabbatar da magana maganar lalacewar hanyoyin Najeriya sun bi kwakwafi. Abin da yake mana bayani da abin da ya nuna mana ayyukan da zai yi. Wato sai muka ga kamar lasa zuma ne ma a baki. Lasa zuma domin yawan bukatun da koke-koken da duka senators da muka zauna da su suka kawo 'yan kwamiti kadai banda waɗanda sauran eh, al'umma suka yi koke eh, wanda wakilansu sanatoci sun kawo wanda muka tara ga baki daya to abin da yake da shi a matsayin kuɗin da za su yi aikin bai kai abin da zai ɗauka shi fiye da goma daga cikin ɗari na bukatun da yake da su bana aikin da zai gyara wannan shine dalilin da yasa muka ce ba mu gamsu ba kamar yadda kullum nake magana titunan nan wasu sun fi shekara arba'in da yi shi kuma titi rai gare idan lokacin lokacin mutuwa sai ya mutu dole ya mutu sai dai ka sake sabo wannan shine matsalar da muke da ita kuma kuɗin da muke sakawa wajen gyaran titunan nan gabaki ɗaya budget din fema kasafin kudin fema na bana naira biliyan 27 ne wannan ya hada da kudin aikin su na capital da kuma kudin albashi da overhead titunan najeriya gabaki ɗayan su kilo dubu talatin da takwas an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan saba'in ta ina za ka ɗauki naira biliyan ashirin maɗin da bakwai ka ɗauka gabaki ɗaya su a gyaran titi ina za su gyara maka titin kilomita dubu talatin da takwas kuma wanda kuɗinsa ya kai naira tiriliyan saba'in. wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da duk dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu wata alama wakafi. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 924 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman da fifi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu ƙasa. zafi ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla a gaida baban manuniya na ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar yau juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Sunana Muhammad Al-Hassan, mababbar kungiyar addinin Musulunci ta ƙasar jamhuriyar Nijar IEN. Addini ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma, kamar yadda yi umar da haɗin kai da ƙaunar juna. A cikin Alƙur'ani mai girwi da yawa suna ƙumshe da waɗannan saƙonni. daga cikinsu akwai sura mai lamba aya mai lamba ɗari da uku haka kuma sura mai lamba takwas a mai lamba arba'in da shida dukkanin wa'annan ayoyin suna kira ne zuwa da ƙaunar juna tsakanin al'umman musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kanu da tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta ƙumshi amin da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'ummar musulmi shi ne ya sama sunan na aminci allah mai girma da ɗaukaka a cikin alkur'ani mai girma wurare 44 a inda duka-duka sunan yaƙi a cikin alkur'ani mai girma ya zo ne wuri wa'annan saƙonnin dukkaninsu abin da suke fa'idantarwa shine addinin musulmi ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya tsakanin al'umma wa'annan a dunkule su ne saƙonnin addini to Allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice. A mako na uku a watan Janairu 'yan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka idan aka rantsar da zababben shugaba Donald Trump. Sannan kuma jam'iyyar ce ke da rinjaye a majalisun dattawa da ta wakilai inda sakamakon kuri'un da aka kada a makare wanda aka fidda ranar Laraba ya ba su wannan damar. za a rantsar da Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 a ranar 20 ga watan Janairu makonni biyu bayan da sabuwar majalisar tarayyar kasar ta fara aiki. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma za a iya sauraron wannan sake jin wannan shiri in an jima kaɗan da karfe takwas na hantsi. Kafin mu salama muna mika saƙon taya murna ga sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da Alhaji Ɗahir Barau Mangal. na ɗaurin auren 'ya'yansu Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso da angonta injiniya Fahad Dahir Barau Mangal wanda za a ɗaura gobe Asabar idan Allah ya kai mu da karfe goma sha ɗaya na safe a kofar kudu ta fadar mai martaba sarkin Kano. Allah ba da ikon halarta ya kuma bai wa ma'aurata zuriya ɗaya ba. To domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta mu na voa hausa.com. Haka zalika za iya samun a shafinmu na Facebook, Twitter har ma da Instagram. To yanzu kan a madadin Maryam Dauda ta na gabatar da shirin sai kuma wanda ya bada umarni wato Dadi Balawi har ma da injiniyan mu ta yau Malama Nashwan. Nisar fila hashin gumel da na shirya kuma na gabatar daga nan Washington DC nake cewa Assalamu alaikum.